الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا السلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منعم الله تبارك وتعالى wa ya sake dawo da mu wannan darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul isra'i kuma muna kan ayata wato ayata abin ta 85 muna maganar rai jiya ba mu kammala ba muka tashi muna son mu bayyana yau matsayin bambanci tsakanin annabsu wa ruh ana kiran nafs da ruh da mu ga yadda bambancin su kamar yadda mai kitabun rai wato mai kitabun ruh ya yi magana yau muna goma sha uku ne ga watan ramadan hijira za Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina dubu da dari hudu arba'in hudu. lokaci yana ta kurewa kuma yana tsara karatuwa domin azumin nan kamar yau aka fara amma yanzu ana magana sha uku kaga kenan fa rayuwa tafiya take shi yasa idan wani yaro su sai aga kamar yaro su da wuri na ji lissafin kwanaki kuma sai aga kwanukan sun tafi da yawa Allah ya ba mu kyakkyawan karshe da cikawa da kimani shine babban fata kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wani ya ce assalamu alaikum zan iya yin shabaɗi da wutiri bayan sallar isha daga baya na tashi na yi ƙiyamun laili na'am za ka iya hasali ma bisa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya sallaci isha kuma da asham za mu iya cewa ko rawi bai juya a masallaci ba har sai da liman ya shafi da shi ya wuturi da shi sannan da liman ya tafi shi ma ya tafi to mun gafarta masa ko an gafarta masa zunubansa wannan asham din da ake gani ana yi inda za ka shigo ku tare da liman ya yi isha ku yi asham ku yi shafa'i da wutiri ba ka tafi ba har sai da aka yi shafa'i da wutiri sannan ka kama hanya to za a gafarta ma kuran wannan daraja ce mai girma sai annabi ya ce zai iya yiwa wani kuma yanzu yana son ya yi sallah da daddare duk wanda ya tashi kuma ya samu dama zai yi sallah da daddare to ya yi dukkan sallolin da zai yi amma kada ya maimaita wujiri an riga an yi shi da haka kenan ka samu idan ka tare da liman aka gama komai kuma ka ji da daddare kana son ka yi wata sallar to ka tashi kai yi na filfilinka irin yadda kake so biyu a yi sallama biyu a yi sallama wujiri ne dai annabi ya ka karka maimaita shi ya isa guda ɗaya ke to sannan malamai kuma suka ce sharaɗin fa ka samu gafarar zunubai shine sai an yi isha da kai an yi asham da kai an yi shafaɗi da wujiri da kai domin akwai waɗanda suke bin isha in an yi shafaɗi in an yi tarawihi ba za su jira a yi shafa'i da wutiri da su to su gaskiya ba sa cikin wannan tsari ya gara a gaya maka ka sani tsarin na wanda ya yi sha da liman ne ya yi asham da liman ya yi shafa'i da wutiri da liman shi da yake samun gafartawa zunubai amma wanda ya yi sha ya yi asham to Allah zai ba shi lada amma dai babu alkawarin gafara sai ya hada ta ba'i da wuce haka hadisi ke bayyana saboda haka masu yi sai su tsaya su rinka shi ba'i da wuce kuma ba gwaninta ba ce tunda annabi ya ce ka tsaya kai shi ba'i da rin tare da liman za a gafarta maka kuma in ka tashi yin sallah da daddare ka yi duk sallolin da suke so kar ka maimaita wutiri ta ina ganin kamar kofa ta samu saboda haka sai mutum ya tsaya ya yi wannan shine abin da ya fi dacewa kuma dama tunanin wanda shi watakila ba zai tsaya a ishe fa'i da wata da shi ba yana tunanin watakila zai na firfini a gida to ka yi shafa'in da wutirin tare da liman annabi ya ce in ka tashi da daddaren sai kai ta na ka, amma ban da rufe mai ta wutiri an dai fahimta tambaya ta biyu ke cewa malam akwai laifi idan idan zan yi addu'a in ce Allah ya bani wato Allah ya bani abu kafin wani lokaci baya halatta ka yi ma Allah irin wannan misali ka kana son a baka abu ko kafin bani ba za ka saba Allah wannan sharadin ba duk yadda ka sa wani sharaɗi to ka gaggauto da al'amari ne kuma gaggauto da al'amari yana hana Allah ya amsa maka addu'a akwai abubuwan da suke hana a amsa addu'a daga cikinsu akwai gaggawa ko gaggauto da lokacin amsa addu'a shi Allah ba a masa sai dai ka roƙa kawai ka jira a matsayinka na bawa mai bi in ya baka amsa a lokacin da kake so shikenan in bai baka baka jira amma ba ka da wani iko akan za ka za a yi gaggawa ko ka ce ma Allah kafin lokaci ka ba na jin ko gwamna ana masu haka ko zai ka ce watakila misali ya ce zai baka bashin da sai ka ce masa kafin gobe ba baka yi za a wato karasa ma mashin din kenan kome zai iya faruwa to balle ubangiji da haka ubangiji ba a masa irin wannan ana barin sa ne in an roƙa kawai lokacin da ya ga dama sai ya ba da amsa wannan shine abin da ya kamata wannan ya ce duk da dai muna jan hankalinsa don ya rubuta bismillahir rahmanir rahim to ko da arabiya ba a za ka yi tambaya kawai ka yi bismillah da bakinka sai ka yi rubutun tambaya wadda takardun watakila za su iya shiga inda bai kamata ba to balle ba da bakin boko ya rubuta malaman ulumul qur'an sun tafi akan cewa ba rubuta alqur'ani da bakin boko malaman ulumi na alqur'ani sun tafi ba a karan ba a rubuta kalmomin alkur'ani kuma sannan a yi amfani da bakin boko a ba da ba a yi wannan shine gaskiyar magana da tafi saboda Allah ya ce an zalna ku qur'anan arabiyya da larabci muka saukar da shi da haka ba za a rubuta shi da bakin boko ba alkurani ba a rubuta shi da haka kuma haka irin na ga kamar wasu ƙur'ani sai a rubuta da boko a rubuta fassararsa ba a yi wannan addini bai yadda da wannan saboda akwai wulakantar da shi Al-Ƙur'ani, da kuma koyar da harshensa da ya zo da shi harshen da ya zo da shi da shi za a rubuta shi wannan shi ne amma Al-Ƙur'ani kishi kuma an tsare masa martabar amma idan ka ɗauko Al-Ƙur'ani. da Allah ya saukar da shi daga lauhin mafus da larabci jibrilu da larabci ya karanta ya zo ya karanta ma annabi da larabci annabi ya karanta ma sahabbai da larabci sahabbai suka rubuta shi da larabci sannan kai ka zo ka janye ma alkur'ani wannan martabar ka ba shi bakin boko ka kan shi ko baka ji ba na ga yawanci yan islamic studies ne a nan shi yasa ba sa son su yi wannan magana masu karatu su ne masu karatu islamic studies waɗanda suke karanta ya yi hallazi na amanu da ya an ce ya ayyuha sai sa ya wai da haka zai rubuta alkurani ba nan baka ci ba dan ni in nan zan mamaki sai na bi ka ma bashi bayan baka ci ba sai na bi ka bashi me yasa ka rubuta bayan baka ci ko ɗaya ba cikin goma to kuma sannan kana da minus in kai jarrabawar ƙarshe zan ɗebe maka mai domin kana musulmi ɗan musulmi bai kamata ka yi ma alkur'ani wannan waye zai karanta maka alkur'ani kuma waye zai rubuta maka shi kana ɗan musulmi kana rubuta alkur'ani da waye ya yi wallazi na amuru ina zan karbe ka ko baka ji ba ne don haka ku tsaya ku koye shi da larabci kuma ku iya rubuta shi da larabcin sa alkur'ani wannan shine ka bauta ba alkur'ani kuma ka san me abin ba turanci kana ta kokari sai ka koyi spelling ba to alkur'ani ne ba za ka koyi spelling ba saboda shi ba zai baka kudi ba wancan kuma zai baka kudi ka san ana ɗebe makin a spelling ko ba a ɗebewa wannan akan maganar wani ne fa ba maganar Allah ba ko to ya maganar Allah in an daidai maka makin ai ba a yi laifi ba ta san dai ba kwa son maganar kuma sai an gaya mu ba sa son a yi maganar kuma ita ce gaskiyar magana a ce dan musulmi ba zai iya rubuta alkur'ani wannan garin ya yi sakaci da yawa don ba wanda zai ma wannan aiki sau da ka ba a rubutawa da bakin boko rubuta shi da arabiyar ya ci gaba da cewa Allah karawa malam sani da da ilmi yace tambaya ta ita ce shin ana iya hada sallar shafa'i da wutiri a sallama daya na'am ana iya yi amma wannan abin da ya kamata shine a karantar da mutane ba kawai a shigo da mutane wannan abubuwa misali za a iya yin shafa'i da wutiri ba tare da an zauna ba haka liman masabar imamu shafi'i abinda suke tafiya kenan a kai idan an fara shafa'i da wutiri raka'a uku ake yi a jere ba a zama a ta uku ne sai a zauna a yi tafiya sai a yi sallama mun sallama guda ɗaya shine an yi shafa'i kuma an yi wutiri sannan akwai hadisan manzo Allah da suka zo da yawa wanda annabi yana yin shafa'i da wutiri da raka'a biyar babu zama ya fara sai ya kai ɗaya biyu uku hudu biyar sai ta iya sai sallama ya yi shafa'i kenan ya yi wuce akwai ruwayar da kuma ta zo wadda annabi yana yin raka'a bakwai sannan ya sallama guda ɗaya ita ma wannan shafa'i ce domin biyu biyu biyu da ɗaya su ake kira shafa'i da wuce wannan duka akwai wannan ruwayar saboda haka an samu in an yi wannan babu laifi amma abin da muke jan hankali shi ne musamman limamai ya kamata su karantar da mutane kafin su zo musu da wannan abin cikin masallaci domin wani idan ya ga kawai kayi a biyu kuma ka tashi a shafa da wutiri baka zauna ba to watakila tasbihi zai ta buga maka rinka cewa subhanallah kai kuma ka ki dawa har ya gaji da tasbihi in ya ga zai biya bi ba zai bi bai zaman sa to kaga an samu sabani tsakanin liman da mamunsa amma in an karantar da mutane cewa ana yi sunnar annabi ta tabbatar da haka to ba zai zama ba matsala na fata dai an fahimta to sai maganar masu abin nan masu nefa ban sake jin wani labari ba amma dai ana samun wutar ko ana samu ba to shi kenan tunda ana samu alhamdulillahi muna tsammanin abin zai ƙara ƙarfi insha Allah to amma abinda ake jan hankulan mutane shi ne su biya kudin wuta eh dan mutane suna wasa da kudurce-kudurcen da suke yi da mutane sai su ta ganin kamar wannan kudurin Allah ba zai tambaya ba. wannan bayani bayanin mu ne ba wai nefan bane ta aiko mu da wannan ni nake wa mutane wannan bayani duk abin da ka je kai yarjejeniya da mutane akan za ka biya kaza to watan ya zame maka alkawari akan ka ka biya ban sani ba ko kun gane domin yawanci mutane su suke zuwa su je nefa su ce a sauke musu wuta kowa shi ya je ba su da suka zo suka same ka suka ce zai sun sauke ma wuta ba to a cikin sauke wutar za ka cika takarda za ka yi sani su ma za su sa hannu akan in an kawo maka bil za ka rinka biya wannan cika takardar da kai da ka sa hannu yarjejeniya ce wacce Allah zai yi tambaya gara ka sani yarjejeniya ce wanda kai da nefa za a yi tambaya a kanta fa su kawo maka bil kai kuma ka biya wannan yarjejeniya ce idan baka biya ba kar ka ɗauka wutar ban za ka sha za ka biya ko a lahira domin sa hannu kai kuma rubutu aka yi da ne haka ne ko haka idan ka je ma'aikatar ruwa su ma ka karba. Duwa waɗannan kasancewa biya ake kai kai yarjejeniya da su kuma suka sa hannu to duk abin da aka yi za ka biya saboda ka yarda idan baka yarda ba warware alkawarin wannan kenan wani abu da yake kan wannan kuma shi ne cewa wani ya je a ba shi wuta sai ya zo ya raba wa mutane wutar su ja daga gidansa ya rinka karban kuɗi daga wajensu yana zuwa yana ba manefa kudin mutum daya shi kuma ya soke sauran kaga shi ma kenan yanzu yana sai da wuta Allah zai tambaye ka na rantsa da Allah sai ka biya wannan yarjejeniya ce amana ce kuma ka ci amanar nefa ne don ba haka kuke da su ba ko haka kuke da su to duk mutum ya sani shi musuluncin nan da ake kallonsa sauƙi gare shi amma yana da wahala wahalarsa shi ne in an yi yarjejeniya da kai manzan Allah ya ce wannasu ala shuruɗihim mutane suna kan su duk wanda ya je ya ɗauki wutarsu ya ba ma wani ya karɓi kuɗi ya taji mutane to ya sai da kayan kamfanin da ba na kuma zai biya wannan kuɗin dole ku sani wannan shine ƙa'ida waɗannan yarjejeniya da ake duka sai ka biya su don haka mutane su biya abinda muka fahimta cewa wutar nan sai ta ake gwamnati ta sayar da ita kamfani ne wa ake idan suka zo rabawa suke yi tun da suka yi to sayarwa za su yanzu akwai inda suka ce ana sake wuta za a samu a sake wutar miliyan goma amma za a iya samun miliyan takwas ko tara a haka ake tafiya suka ce min kuma akwai gurin da ake sauke musu wuta ta miliyan uku ko hudu amma ba a samun miliyan daya a gurin mutane asara suka yi ko ci gaban zafi to kaga ka janye musu wuta sun ɗauke kuma ka tsire musu kuma suna bin ka bashi ba kai ne ma kake bin su bashi ba yanzu na zane ba ko kun gane maganar da ka duk amanar da ka ɗauka sai ka yi ƙoƙari ka biya wannan ita ce gaskiyar magana yarjejeniya ce mutane suke yi don haka dole su biya yarjejeniyar da aka yi idan shi za na ga sun fito da irin wannan mita wato kamar iya shagalinka iya ka iya shagalinka to ita ma kuma ana ha'inci a ciki saboda a cikinmu 'yan najeriya akwai waɗanda su sun yadda dole sai sun shiga wuta wallahi a cikinmu akwai wallahi malam a cikinmu akwai wanda sun yadda dole sai sun shiga wuta saboda da gaske suke yi wallahi sai sun shiga wuta. su ba za su taɓa bin hanya mai gaggiya ba duk abin da aka yi sai sun cuci al'umma saboda haka suna son su shiga wuta shi kuma matsalar a lahira ita kuma matsalarta matsalar lahira ba ka da mai goyon bayan ka sai aikinka kawai wallahi ko ɗanka ba zai taimake ka ba a lahira ko ɗan da ka haifa wallahi ba zai taimake ka ko uwa ba za ta lura da ɗanta ba ba hasali ma gudun ka kawai take ko uba ba ruwansa da ɗa ɗan ma ba ruwansa da uban to shi yasa ake son kafin ka shiga lahira ka gyara makwancinka idan baka gyara ba ba wanda zai gyara maka kuma lahira shi Allah ya riga ya gama wallahi ko hakuri ba a bayarwa la taktasimuna ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'i duk abin da zan yi na gabatar muku inji Allah saboda ka duk abin da ka sani na yarjejeniya kai don haka mutane su kiyaye wannan al'amari duk wanda ya san yana da wata amana to ya yi kokari ya biya amanarsa kafin lokaci ya kure masa kuma duk abubuwan da ake auna su ko a gwada su wajibi ne sai an cika su yanzu misali akwai gidajen mai wadda ake sai da mai a ce maka lita nawa ne yanzu lita a wajen gwamnati nawa ake sayarwa 190 ko to mai yasa a wasu gidajen mai lita take kaiwa 300 mai yasa mai yasa ya kamata masu yin wannan su sani akwai abubuwan da muka sani su fa sani mun sani kuma suna sayar mana man da haka mun sani wanda ba gaskiya ba ne halin da ake tafiya a kai akwai wasu abuwa da gwamnati take biya na tallafin ɗauko da kwamman ana yin su amma matsalar shi ne sai ga gwamnati ta biya wancan sai kuma mutum ya ɗauko wancan ɗin sai ya ya saka akan kuɗin man sai kawai ya raba akan lita sai ba wa mutane kawai wannan cuta ce ku ji tsoron Allah masu gidajen mai wallahi ku ji tsoron Allah za ka gama tatsar mutane ka tara kudi kuma za ka mutu Allah zai maka shari'a saboda haka bai kamata a rinka cutar da mutane ba da abin da ba shi kenan idan har gwamnati ta biya wannan tallafin to bai kamata a dora shi akan kudin mai ba ya kamata a bada farashi akan yadda gwamnati ta kayyade ba a hana ka kasiri ba ba amma kada ka ci haram ba hana ka ka ji daɗi ba amma kada neman jin daɗin ka kai ka jahannama duk ba hana ba amma kada ka abin da za ka shiga cikin abin da ba shi ke nan ba sau da ka ji tsoron Allah a yi al'umma a tausaya ma al'umma a kan wannan al'amar akwai abubuwa suna nan da yawa ire-iren waɗannan abubuwa wadda ya kamata a kula da su don haka mutane su yi kokari su biya kudin kudin kudin nefa da kudin duk abin da suka yarjejeniya da wanda suka yarjejeniya da shi akwai maganar kuma eh, sunna tv sunna tv ta shace wacce take indifanda tana zaman kanta ne kuma ta shace wacce take yada ayyukan alkhairai kwarai da gaske da yawa mutane sun san su yanzu dai shekara cur muka ci muna karatu anan na sharhu kitabul kaba'ir kafin sharhu kitabul kaba'ir mun sauke littafi da ake kira tariqus salihin mun samu darussa 300 da wani abu a ciki amma duk waɗannan darussan kyauta sunna tv suke sawa ba a tajin mu ko kwabo kuma cewa suka yi tun da a fadar mai martaba sarkin gombe ake karatu to fadar ta kai su mata wannan aikin kyauta kuma kuma hakan aka yi dalilin wannan ya sa har hudu ba da muke yi kullum duk kudubar da muke ta juma'a mafi rinjayen lokaci suna daukarwa su sa kaga shiri biyu kenan a nan gombe duk a kyauta akwai shiri kuma wanda suke sakawa na shawarwari ga ma'aurata wanda su ma muna da darusa sama da ɗari da wani abu su ma kyauta suke yin su to ita wannan tasha ba ta gwamnati ba ce da aka shi sa a fmc mun faɗi namban akawun ɗinsu wanda duk yake jin zai suka musu wani abu na gudumawa don yada wannan addini ba mu kaɗai suke ba duk jihohin nan suna ɗaukar karatuttukan malamai suna sakawa musamman waje da ramadan amma a yanzu da ramadan nan ma suna sakawa sai dai na ramadan biya aiki amma na sauran lokuta kyauta ake ni na san lokacin da albashin ma'aikatansu ma sai da ya gagara na san wannan lokacin kuma ga mutane masu kinkima kinkima kudi wanda wani ma bai san abin da zai da kudin ba yana da su amma saboda rashin sanin ma mai zai ya taimaki kansa bai sani ba to irin waɗannan tashoshin su ya kamata a yi akwai tashoshi na waɗanda za ka gaba na musulmai ba ne amma masu su suna zuba musu kuɗi kuma suna tafiyar da su ma komai da komai suna yi saboda haka ba ni da akawun ɗin da ya kamata in karanta kafin mu tashi ya kamata a ba mu akawun ɗin wannan suna tv ɗin don suna da shi a jais suna da shi a tambiko yawa za a samu mana akawun ɗin kafin mu tashi za mu karanta wanda zai ɗauka ya ɗauka karka damu ko naira biyar ne kawai kai musu transfer ka je iya abin da kai da wannan naira biyar ɗin allah ya ga dama zai baka aljanna kada ka damu da wani wai ya sa miliyan guda ka gane karka damu shi iya gwargwadon karfinsa ne ya sa kai ma iya gwargwadon karfinka za ka sa kowa da yadda yake da haka za ka shiga aljanna shi ma da haka zai shiga da haka kowa sai ya taimaka da irin nasa insha Allah karanta mana wai wa yasalunaka anir ruh sai mu yi bayani akan rai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح suna tambayanka akan sha'anin rai kamar da yadda muka karanta a jiya ubangiji ya ce ka gaya musu ar-ruhu min amri rabbi rai dai al'amari ne na ubangiji ba wani wanda yake da magana ko yake da wani abu da zai iya faɗi akan al'amarin rai shanin na Allah ne kawai ya ce ban ba ku ilimi akan sanin yadda rai yake ba Wama ma'utitun min al-ilmi illa qalila ba ma ba ku ba daga ilimi sai abin da ya zama ɗan kaɗan za ka ji ana cewa annab rai za ka ji ana cewa arroh rai shi alkur'ani yana da yalwatattun kalmomi kuma bai cika maimaita kalma kuma ta zama ma'anarsa ɗaya ba saboda idan za ka yi ta maimaita kalma da ma'ana guda ɗaya to za a ga kamar basira tana ƙarewa shi idan ka ga alkur'ani ya yi magana da kalma a nan kada ka yi tsammanin ya faɗe ta a wani guri kuma ka yi tsammanin cewa ma'anarsa guda ɗaya ne yana da wata ma'ana wanda ya zo da ita boyayya wanda kai baka sani ba bincike zai iya baka dama ka gane wannan kalmar a wani guri daban misali akwai ayoyi da suke maimaituwa cikin alkur'ani wani zai ɗauka ana maimaita su ne amma a wajen malaman ƙur'ani cewa suke duk ayar da ka ga an maimaita ta a alƙur'ani to wahayinta aka sake yi kamar yadda jiya na ce muku waya ya tsalo na ka'anin roho ta sauka a makka kuma ta sauka a madina aka ce ta sauka sau biyu ne saboda tambaya ce iri ɗaya amma amsar guda ɗaya ce amma duka lokacinsu daban-daban misali idan ka bude suratul rahman zaka ta ganin ana cewa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban wani sai ya dauka maimaitawa aiki, ba maimaitawa ba kowace da ka ganta ta zo zaman kanta take ba maimaiti ake ba idan maimaiti ake yi to zai zama kamar basira ce ta gaza shi za yanzu idan kana rubutun project a matsayinka na dan makaranta za ka yi graduation in kai ta maimaita kalma can ka je ka maimaita ta can ka je ka maimaita ya kamata su babai zon kai ce me wannan haka ne saboda babu ma'ana kai ta maimaita mana kalma guda daya domin ana son ka fito da abubuwa ne masu ma'ana saboda ka kalmar fa bi ayi ala rabbi kuma tukazziban duk yawan su da suka zo a cikin suratun rahman ba maimaici ba ne wahayi ne kowanne mai zaman kansa kuma kowace akan sigar abin da ta zo take ba da amsa ba ɗaya ba ne haka idan ka kalli irin suratul mursalat za ka yi ta ganin wailun yau ma izin lilmukazzirin ba maimaci ba ne karka ɗauka maimaitawa aiki haka idan ka buɗe tsakanin kowace sura da sura za ka ga ana cewa bismillah rahman rahim ka ɗauka cewa maimaita ta aiki ba maimaita ta ne, akwai abin da ya kawo ta sai dai in baka sani ba saboda munasabar daban take idan ka kalli alkur'ani za ka ga yana magana da cewa akwai inda yake maganar umma kalmar umma waltakun minkum umma ko kuntum khaira umma inna ibrahim kana umma wajadna aba'ana ala umma ka dinga ganin umma umma to tilka ummatun wani ya zo kawai sai ce maka al'umma ce duk sai ya tafassara su akan al'umma taron jama'a kuma duk waɗannan kalmomin da na gaya maka kowace ma'ananta daban ba sa haɗuwa da wancan akwai inda take ɗaukan al'umma akwai kuma ba al'umma ba ce gaba ɗaya duk da kaji an kira ta da umma wannan sai ka tafi kayi ta bincike cikin alkur'ani yana da irin waɗannan kalmomi a nan mun ba ku ma'anar akimis misala mun zo da ma'anar sallah sama da goma sha biyu kuma dukkansu kowace ma'anar da take akan sallah daban kalmar sallah din ba tana nufin sallar da kake kowanne ba ina jin da mun yi wannan da dai watakila wasu ku sun manta da magana ko amma dai kalmar mun kawo ta iri daban-daban to haka kalmar yas'alunaka anir ruh akwai inda ar-ruh Allah yake magana da shi da tsammanin rai akwai kuma inda ba rai yake magana ba yana da magana ne da wata ma'ana ta da shi za sai mu fitar da abubuwa a ibn al-qayyim yi littafin da ake kiransa kitabur ruh a kansa ne sai wani babu ya kanun labarai alfarqu bainan nafsi war ruh bambanci tsakanin annafs kazan idan an ce wa shamsi wa duhaha wal kamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal Laili iza gishaha was sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin me wa nafsin anan wa nafsin wa ma sawaha ba wanda zai iya fasara wa nafsin wa ma sawaha mai ake nufi da ita yanzu tsakaninku da Allah ba wanda ya sani tsakaninku da Allah yanzu ba wanda ya sani kawai sai dai ku suna mu kidan <laughs> to to shikenan ku bar wannan bambanci tsakanin abin da ake kira annafsu war ruh abu na farko shi ibn al-qayyim yace an-nafsu tamutu rai tana mutuwa an-nafs nafsu tana mutuwa saboda fadin Allah da yace kullu nafsin za'iqatul maut yace kullu nafs wannan shi ke nuna maka kenan akwai bambanci tsakanin an-nafsu da ar-ruh sai yace amma ar-ruhu fa innaha la tamut shi ruhu kuma baya mutuwa saboda ita kaga kenan tunda wannan ruhu ne wannan nafs duk ma'anar rai ake ba su an zo fassara su ko saboda haka zaka ji ana cewa wa nafsin wa ma sawwa da rai da abin da ya daidaita ta haka ake faɗa ko to ita rai a wannan guri nafs tana mutuwa saboda ya Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata magana saboda ita annafsu tutlaqu ala ruh ana iya ba ta ma'anar rai wa qad tutlaqu an-nafs ala zat ana iya cewa nafs amma akan mutum ba rai ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala da yazo akan sallama in za a shiga gida cewa ya limu ala anfusikum ai anfus ne ko ku yi sallama a bisa karan kanku kaga nan ba rai bace anan a kanku idan na ka shiga gida ka yi mai ka yi sallama ku yi sallama a karan kanku to sai zamanto ita kanta nafsu ta kasu gida wajen uku akwai annafsu saliha akwai annafsu sayyi'a akwai annafsu lawama kuma duk alkurani ya zo da su ko ya ayyatu annafsu mutma'inna ba alkurani bane la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawama ba qur'ani bane qur'ani ne ya zo da wata ran daban kuma duko wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu nafsu ne ita ma nan ya kawo mana rayuka guda guda uku yanzu a cikinmu nan wala Allah akwai waɗanda suke da irin waɗannan rayuka ko kuma a ce dukkan mutane nafsun lawama ita ce rai mai zargi nafsul amara ita ce rai mai yawan umarni da mummunan aiki nafsul mutma'inna ita ce rai mai bin Allah wacce kake da ita yanzu ta ƙarshe kake da ita da baki ko da aiki don za ka iya cewa ita kake da ita amma watakila ayyukanka ba haka suke ba mai yiwa mu ah to tun da ka sa insha Allah ma da shakku akan ranka tun da ka ce insha Allah yanzu a cikin kunna akwai wanda zai ce insha Allah ya kai azumi ko ko mun gama azumin yau to duk wanda ya ce maka insha Allah na kai azumi to yana da shakku akan azumin sa na yau amma wanda bai da shakku cewa azumin sa kawai yayi saboda haka tun da kace ranka insha Allah ne kana da shakku a kanta ko ba ka bani saboda ai an wuce wannan babin yawwa yanzu kai babu wani mutum da za ka zo idan ka ce masa kai salihi ne ko ba salihi ba abin da ya kamata kenan ba cewa za ka yi insha Allah salihi ba ne ka ce a salihi ne kawai amma idan ka saya kana wani abin nan to a cikin ranka akwai nafsu a kana wasu munanan ayyuka shi za ke da shakku ba da amsa amma ka san kanka hakikatar to shi kenan. ita nafsun amara. ita ce rai tana cikin jikinka amma kullum sharri take jawo maka ba ta son ba ta son ka nutsu ba ta son kuma wato ka zamanto cewa kana kyawawan ayyuka misali to irin wannan rai din ita ce ko mota kake tukawa zu misali kawai kana tafiya za ka yi bauchi ga wata mota kuma za ta yi yobon nafsun amara kafin ku haɗu tana cewa za a yi karo ba a yi rai ba ta faɗan haka to nafsul amara abinda ake so shine ka kawar da wannan rai din da take cewa wannan mota da take zuwa ba za a yi karo kawai ka kawar da ita ka ce ba za a yi karo ba sai ka tafi da kyakkyawan yaƙinin ka zuwa ga ubangiji cewa za ka haye sai ka tafi kawai amma idan kana jin cewa za ka abin nan irin wannan rai din shi yasa idan wani ya zo maka da ka zo da wani abu wani ya zo da wani abu to saboda amara ɗinta sai ka to ciwon ka dubulbulce kuma ka sa kanka cikin abin da ba shi kenan ba sai ya to cewa ba za ka iya cin na nasara a kan dukkan abin da ka sa a gaba ita kuma lawama tana nan ta fake ne ita nafsun lawama daga amara ta ce ka yi zina sai ka je ka afka manzana to kana yin zina kafin ka mayar da kayanka a jikinka idan a tuɓe kai zina kafin ka saka kayanka ka ɗaura ka fito daga ɗakin da kai zina nafsun lawama za ta ci gaba da aiki za da cewa Allah wadare da kai da kanka za ka zargi kanka da kanka ina wanda ya taba zina nan muna ina ina ina wanda ya taba zina ana za mu masa tambaya da wani ya kuskura ya fito da kansa ya ce ya taba yi da za mu masa tambaya ya ba mu amsa kuma tambayar da za mu tambaye shi mun san amsar da zai bayar amma za mu tambaye shi amsa da kansa duk mazinaci da yake zina kafin ya dawo gidansa sai ransa ya ɓaci duk inda ya je zina ka tambaya ba a zina sannan ka fito lafiya ranka ta barka haka kawai nafsun lawama sai ta zarge ka tun baka je gun ubangiji ba ko mace ce ko namiji duk wanda ya zina baya komawa gidansa da farin ciki bai bayyuwa. ba za ka yi zina Allah ya sa maka farin ciki ba sai nafsun lawwama ta zo tana cewa kai mutumin banza ne kai ku kaci mutuncin kanka ke ku kin wulakantar da kanki ke kuwa mutumiyar banza ce sai rai ta gaya maka cewa kai ba mutumin kirki ba wannan ran da take jikinka ita ce nafsun ammara nafsun lawwama to ita kuwa nafsul mutma'inna ita dama ba ta fitowa ta bayyana aikin ta sai in dukkan mutum ya zamanto mutumin kirki to shine ko akan hanya za ka same shi a nufe ko a masallaci a nufe duk abin da ya aikata baya nadama saboda nafsul mutma'inna wannan rai ita kadai Allah ya kira ta yace ta koma zuwa ga ubangijinta za ta shiga cikin bayi nagartattu kuma za ta shiga cikin aljanna amma da nafsul ammara da nafsul lawama Dukkansu wahalar da dan adam suke kuma suna nan a jikin dan adam shi kuma ruh ita wannan nafsu ɗin, malamai sun ce tana haduwa akan wasu abubuwa ne tana iya zamantowa jiki da jiri haɗe da rai haka suke tafiya sai a kira su da annabs saboda ka jinin jikin ɗan adam da naman jikinsa da wannan numfashin da yake yi waɗannan su ne aka kira su da annabs ba su ne rai ba an gane rai arroho shi ne shi la ya mutu shi baya mutuwa amma waɗannan abubuwa guda uku da na ambata maka duk suna mutuwa akwai lokacin da ɗan adam zai daina numfashi akwai lokacin da jikin ɗan adam bargonsa zai daina motsi akwai lokacin da nama zai lalace akwai lokacin da jini za a neme shi a rasa cikin jikin ɗan adam to waɗannan abubuwa da suke haɓaka jiki su ake kira annabs an gane shi za tana zuwa a ma'anar ruh yana zuwa a ma'anar rayuwa wanda kuma shi ruh shine qawwamul hayat shike tsaye da rayuwa shine kuma yake fita ya zama ya bar jikin ɗan adam war ruhu bi ma'anar qur'an a wani gurin Allah ya kawo ma'anar ruhi da cewa alqur'anin nan shine ruhi Allah ya faɗi wannan a cikin Al-Qur'ani ya cewa wa kadhalika ilai ilayka ruhan min amrina haka muka yi wahayi a gare ka zuwa gare ka wato na ruhi wannan ruhi shine Ka kaga anan ya fita daga ma'anar rai yana nufin alqur'ani ruhu ya zo da ma'anar jibril kuma yadda Allah ce tanazzalul mala'ika ko kuma qul nazzala ruhul qudus min rabbika bil haqq li yuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin anan ana nufin qul nazzala ruhul qudus wanda ya sauko da wannan alqur'ani ya kawo annabi idan baka san shi ba shine ruhul qudus to waye ruhul qudus aka ce jibril kaga kenan anan ba rai jibrilu shine ruh ko to a wata ayar kuma Allah bayyana ma'anar ruhu da wato annas shine cin nasara yake cewa ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min yana nufin wa ayyadahum bi nasrihi taimakon Allah abin da sa muke kawo waɗannan saboda ka gane cewa kada ka ji duk inda alkur'ani ya amfani da kalmar ruhu ka ɗauka rai kamar yadda muka yi ma'ana muka magana akan kalmar umma ba tana nufin al'umma ce ba akwai yadda take nufin taron mutane amma akwai yadda ba haka take nufin. ba ruhu bi ma'anar rahma akwai inda Allah ya kawo ruhu da ma'anar rahma a inda yake cewa wala tayasu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun nan yana nufin rauh yana nufin rahma akwai kuma inda ya kawo arruhu bi ma'anar raha hutu, rai hutu ne domin ya ce farauhun wa raihanun wa jannatu na'im duka waɗannan Allah yana kawo su mu'amala fasahar maganar ƙur'ani, ashe kenan ƙur'ani yana daukan kalma ɗaya. Yi ce yawo da ita akan ma'ana iri daban-daban kada in ka ganta a nan ka ɗauka cewa tana nufin waccan kada in ka ganta a nan kamar yadda muka kawo muku akwai misala astala ɗin nan mun zo da ma'ananta ya kai sau goma sha a cikin alkur'ani haka ne amma kuma kowanne ma'anar da take badawa daban saboda fasahar shi wannan alkur'ani to shine yace ita wannan warab farahun تسمى النفس الروح والدم والجسد معا waɗannan abubuwa guda uku su ake kira annafs a haɗa rai a haɗa jini a haɗa naman jikin mutum to shi kenan sai a ce akwai fuka sun yi wata magana sun ce akwai wata dabba idan ta mutu a jikin rigar mutum ba na jasa ba ya ce sai suka magana suka ce mala nafsun da kusa ina kaga sun kira shi da nafs ko nafs abinda wato jini bai gudana a jikinsa to idan jiki yana da rai jini yana gudana a jikinsa to shi ake kira nafs akwai lokacin da ruhu shi zai fita daga jikin wannan sai ya bar wannan nama da jinin to idan babu ruhi a ciki kuma sai ya rube jikin zai rube yanzu abin da ya hana kiyashi da sauransu kana bacci su shiga kunnenka ko su shiga hancinka rai ne da take cikin jikinka da za ka mutu yanzu a nan to watakila zuwa safiya in ba a yi sa'a ba in an zo za a samu kiyashi sun shiga kunnenka da hancinka amma in bacci kake yi kuma sai ka kwana ba za su shiga ba haka yake faruwa darajar wannan rai din da yake cikin jikinka shi yasa ba za su shiga ba amma ran tana fita to wannan jikin nama ne da jini dan haka abincin wasu kwari ne za su yi amfani da shi ka zama abincin kwari kawai shi yasa za ka iya rubewa ka yi tsutsa ka yi komai tsutsa ta ce a cikin kabari kamar yadda dukkan sauran dabbobi in sun mutu suke abin da ya baka darajar rai yanzu ka kwana a nan kana bacci abin da ya baka daraja na cewa ba abin da zai shiga kunnenka kiyaye shi ba za su zo suna abin nan ko an gulaye su zo suna abin nan ɗinka ba duka wannan rai din ne da take ciki saboda darajar ta wanda Allah ya kunsa wadda ba ta mutuwa amma tana ficewa to shi kenan yanzu za ka ga kwari yanzu za ka ga abubuwa masu cin jikin ɗan adam duka suna nan suna kawo hari da za ka mutu a daji angulu ma za ta iya nuna ka za ta iya nuna amma kuma in kana kwanci a gindin bishiya a daji bacci kake baka tashi ba babu ungulun da za ta nuna ka saboda darajar rai da yake cikin jikinka wannan shi ne sau da kashe za a nan yake cewa ita wannan nafsu za a iya haɗe ta da jini da nama an gane da da abin nan da jikin gaba ɗaya amma shi rai bai mutuwa wani abu ne wanda baka da yadda za a yi ka iya bada bayanin amma nafsu za a iya bada bayanin shi za Allah ya karɓi magana ce ƙulin ruhu min amri rabbi to da rai da hankali ana ganin su amma kowanne ana kallon aikinsa ne idan an ga kayi motsi to kana da rai haka ne ko? alamar cewa akwai rai a jikinka amma ba a san a ina yake ba idan an ga kayi abubuwan da suka dace sai a ce kana da hankali da hankali da zuciya mai bambancin su. zuciya mai take yi umarni take bayarwa ƙwaƙwalwa ce take ba da umarni ko abin nan ko zuciya a ina hankali yake a tsakaninsu na? to kaga yanzu mutane kowa ya kama gabansa ko ba gaba wannan tambayar kowa ta sa kowa ya kama gabansa saboda haka idan ka ɗauki shikenan yanzu mun gama da rai da muka ce annabsu ita ce da jikin ɗan adam da ransa da naman jikinsa su suke haduwa amma rai shi mazauninsa daban ba a abin nan sa kama idan ka ɗauko ga ƙwaƙwalwa ga zuciya ga hankali ai duk ɗan adam ya yadda yana da su in an fasa kai ana ganin ƙwaƙwalwa ko haka ne in an fasa ƙirji ana ganin zuciya amma idan an fasa kai an fasa zuci an fasa ƙirji ana ganin hankali to a ina yake na kaga kenan kenan kenan wato yanzu an gane akwai kwakwalwa tun da ana ganin ta a fili ko in an fasa kai haka kuma zu in an fasa shi ana samun mai zuciya amma ba a samun kuma hankali to yanzu za mu tambaya cewa kwakwalwa ce ke rike ilimi ko zuciya ce ke rike ilimi kasan idan mutum ya cika rike abubuwa na ilimi sai a ce wane yana da kwakwalwa ko haka ake fada idan idan an yi abu ka haddace shi sai a ce kai yana da yana da kwakwalwa to kwakwalwa ce ke rike ilimi zuciya ita ce hankali sha'anin ubangiji eh, ubangiji sai shi yawa a wajen malamai a wajen malamai ku tsaya a wajen malamai cewa suka yi al'akulu kuwa jihazul udawi ko Uduwi, wato shi hankali wani abu ne da yake tattare a cikin gabbai amma kamar baya iya ganuwa sannan sai suka ce alƙalbu ita kuma zuciya miftahun lil aql mabudi ne na hankali amma ba ita ce hankali amma a wajen alƙur'ani zuciya ita ce hankali haka alkur'ani ya bayyana saboda ya ce wato alahu qulubun ya'qiluna biha ba su da zuciya ne wanda take hankalta kaga kenan zuciya ita ce hankali wannan a maganar alkur'ani so da yanzu idan kaga zuciya to kaga kaga hankali ko kuma idan kaga zuciya kaga mabudin hankali wanda ita take bude hankali shi ko hankali gaɓoɓi ne guda uku waɗanda suke haɗuwa suke ba da ilmi akwai ita wannan fu'ad fu'ad ita ce zuciya an gane akwai asam ji akwai albasar saboda duk abubuwa guda uku na ilmi yana bukatar ya kamata ka ga abun ko ya kamata ka ji abin ya kamata zuciya ta fahimta abu uku ne su kuma dukkan ranar da Allah ya halitta dan adam don an yi sabani cewa wanne ake fara yi idan an zo halitta dan adam zuciya ake fara yi ko wanne amma dai da yawa sun tafi akan cewa zuciya ce take fara bayyanuwa a halittar dan adam idan an zo halitta shi dukkan su ranar da aka haifo ka kaga duniya ba ta aiki ganinka baya aiki zuciyarka ma ba ta yin aiki tana yi amma dai ba wai ta karbi ilimi ba karban ilimi ba ta iya karba saboda haka shi yasa ka ga duk gaggawar mutum in yana son sa ya karatu to ba dama ranar da aka yi sunansa ya kai shi nazare komin gaggawar ka ba za ka iya wannan ba duk yadda kake son yaron ya karatu ranar da aka haife shi aka yi masa suna ba za ka kai shi nazari ba saboda babu duk abubuwan da suke ba da ilimi babu su a cikin yaro don haka ba za ka kai shi ba kuma akwai makaman ɗaukan ilimin suna nan a jikin yaro amma ba su fara fanshinin ba an gane dole ka haƙura ko ya shekara uku ya fara wasu surutai to shi kenan yanzu matakan samun ilimi sun fara fitowa a jikinsa saboda kunnensa yana ji in an faɗa yana ji kuma zai iya fahimta sannan zuciyarsa za ta iya karba ban sani ba ku an gane so to waɗannan sai sun haɗu amma babban abin da muke so a gane shine abubuwa ne da Allah yake son su gyaru a jikin ɗan adam shi sa aka yi ta kawo wannan maganar Dukkansu gaba ɗaya idan kana neman babbar tasha wacce ake son ta yi kyau to ita ce zuciya to Allah ya ba da magunguna na gyaran zuciya shi ya sa dukkan jikinka da duk suturarka da duk kudinka da duk mukamanka da duk abin da kake ji da shi idan wannan tashar ba ta da kyau to ka gama yawo kawai ɗan adam ya zama dabba alahum qulubun ya'qiluna biha sai a rinka tambayar ka cewa daga ƙarshe sai Allah ya kai ka bango ya ce ula'ika kal an'am waɗannan fa kamar dabbobi suke bal hum adallu ma sun fi dabbobin bata to daga ciki sai sa Allah ya shar'anta sallah tana gyara tana gyara zuciya ya shar'anta azumi yana gyara zuciya ya shar'anta aikin haji yana gyara zuciya ya shar'anta fitar da zakka yana gyara zuciya ya shar'anta karatun alkur'ani yana gyara zuciya ya saka wasu al'amura waɗanda suke gyaran zuciya shi za ubangiji ya ce ala bi zikirin tatma'innul qulub wato da ambatan Allah ne zakata suke samun nutsuwa kuma duk wanda ya watsi da waɗannan to da zuciyarsa da ruhinsa da jinin jikinsa da namansa da ɓargonsa da duk abin da ka sani idan wannan tashar ba ta gyaru ba da waɗancan ayyukan to ya zama banza ban sani ba ko an gane abu duk wannan abin da ake yi dalilin a kawo wahayin ƙur'ani a kawo mai karantar da ke alƙur'ani a kawo jibrilu a yi duk abin da za a yi buƙatar shi ne zuciyar ta gyaru da Allah ya tashi sai ya yi watsi da kyan jiki ya yi watsi da ƙoshin jiki in ka tara nama ba ruwan Allah don ba cin ka za a yi ba ba wanda ba ruwan Allah da ka yi ƙiba ko ka yi wani abu duk wannan shi ne ka yi jiki ka tara teɓa duk ba ruwan Allah da wannan hasali ma ce la yanzuru ila kun wannan jikin ba ruwana da shi wannan idanun shi ma ba ruwana da shi walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wannan zuciyar ita ce hankalin ita ce kuma mai tasarrufi ita ce kadai muke son ta yi kyawu idan ta yi kyawu salahal jasadu kullu jikin dukkan su yayi kyau idza fasadat fasada al kullu almuhimmu abin da ake so anan Allah ya tattara waɗannan abubuwa taimako suke yi wajen yadda dan adam zai zamanto yayi kyawu amma zuciya ita ce kuwar tafiya shi yasa Allah da ya tashi ya rulluɗe ta ba wanda yake iya sanin abin da take ciki sai shi sai mai ita da haka yanzu mun taru anan wani ya zo don Allah wani ya biyo mai gidansa Allah ya san zuciyarka ka zo don Allah ka zo don afara ka zo don mai gidanka yana zuwa shi kenan anan za ka tsare zuciya ba ta kyau ba sai in ta zo dan Allah wannan ya sa cewa ko ka yi kuskure tun da don Allah ka zo to sai Allah ya shafe kuskura sai Allah ya rubuta maka mai kyau to almuhimmu saƙon da muke son mu isar shi ne mutane su yi ƙoƙari waɗannan gabbai ɗin duk da muka ambata su sarrafu a tsakanin bin Allah idan suka bi Allah to shine sauran jikinka zai huta idan ba kai wannan ba to ka samu matsala da haka jama'a a gyara zukata idan aka gyara zukata mun futa zuciya ita take sa a yi zina son zuciya ita take sa sata ita take sa kashe rai ita take duk wasu da abubuwa da ka sani zuciya ce to sai Allah ya baka magungunan gyara zuciya shine yake cewa abinda zai kyautata zuciyar dan adam da kuma hankalinsa daga ciki akwai sallah daga ciki akwai azumi daga ciki akwai zakka daga ciki akwai tasbihi daga ciki akwai zikirullah daga ciki akwai kabbarori akwai tahmid akwai sa'irul a'malis salihat wadannan su suke gyara zuciya sannan akwai afalul qulub ban sani ba wata kila idan muna da lokaci gobe mu kawo su don suna da taimako wajen gyara zuciyar ɗan adam abubuwa ne da suke da muhimmanci ka san me zuciya take akwai ayyukan gabbai akwai ayyukan zuciya to ya kamata zuciyarka ta ɗauki waɗannan ayyuka domin duk inda kake kuma to za ta sarrafu akan kyau babban saƙo shine zuciyarka ta kyau idan zuciyarka ta kyau kowa zai huta da sha'anin rayuwarka ana ba za ka yi mutane jifa'i ba ba za ka zaki kowa ba ba za ka ci mutuncin kowa ba saboda zuciyarka ta zama to nagartacciya duk wanda ya mu'amala da kai zai ji daɗi amma duk sauran gaban nan in su ne suka yi kyau ka kosar da su da nama ka kosar da su da abinci ka rufe su da sutura mai tsada amma zuciyarka muguwa ce to kai mugu ne a gurin Allah wannan shine babban sako ah, ga abin nan lambar account na su suna da su sunna tv masu ɗaukar su ɗauka jais bank 000 10 81 479 sifili sifili sifili ɗaya sifili takwas ɗaya hudu bakwai tara sai kuma Tambik abin nan bank sifili sifili sifili shida bakwai hudu sifili tara tara kuma takwas ne wannan ko? takwas ne ko? takwas wannan su ne nambobinsu kuma suna ɗorawa akan akan tashar ko naira biyar ne ka yi Thank you.